وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه والسخير بينه وبين عباده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي أبي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله da farko ina godiya ga Allah ala mai kowa mai gobe wanda shi hikimarsa da kaddarawarsa ya sake kaddara mana kasancewa a wannan majalisi da muke tafsirin alƙur'ani mai girma a a sautar ramadan a kuma wannan masallaci na labaran zaria da yake a unguwar yan addu'a a cikin gari kaduna idan ba manta ba yau muna yi na litinin uku ga watan ramadan hijira farin da kada a cikin muhammad alaihi wa sallam salatu wa ta da hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da uku ga watan mari miladiyar annabi isa dubu biyu da ashirin da biyar idan lissafi ya inganta idan ba manta ba har yanzu muna sura mai da a aya ta da biyar a insha Allah ta'ala a bana zan kashi aya ta dari da sha shida a cikin zuwa mai tabbata jiya ya kasance bayani ne na gujewa yau kuma za mu tsuntsuma cikin alƙur'ani kai tsaye a aya ta dari biyu da goma sha shida fata Allah ta'ala kutuba alaikum alkitab wa hukumul lahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم الله بدر في سلكي ينا لا برتمنا أولنا آية سوى كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب بمعنى فرض الله تعالى يصلى الدامة al'ummar musulmi yin yaƙi wa huwa kullu lakum alhali zukatanku suna kyamar yin yaƙi kun bi ma'ana ai takarahuna ruhu suko su ko limafi al shafa. saboda wahala da tashin tashi na dauki ba dadi da cikin yaƙi zukata ba sa son yin yaƙi zukata suna kyamar yin yaƙi ba sa so a je a fada cikin wannan tashin tashi kalmar gurhu kamar yadda malamai suka ce shi ne ainihin al-mushaqqa idan ya zo bi zabbil kafi kenan ko wasu kuma malamai suka ce yana zuwa bi fadil ka karhu idan zama al-karhu ya zama al-karhu kenan shi ne rinjaya idan ya zama bil fatih kenan bi ma'ana ainihin al-ikrah wal qahr shi ne wata kan rinjaya da kin abu amma idan ya zo bi zabbati bi ma'ana kul mushaqqa idan ya zo da zamba wa wa kurgun lakon ma'anarsa ne abu ne mai tsanani a gare ku zukatan ku ba sa son haka ba su kamar haka Ya yi daidai da fadar Allah madaukakin sarki da ya in na mushiri kunan nan najisun Allah ce lalle mushrikai da jasa ne menene ake nufi da najasa ne ai ba wai su ne in ka taba su ka taba najasa ba in ka taba fatar da su ka taba najasa a'a ana nufin ma'anar rayuwar su rayuwa ce ta kazanta domin babu fatar Allah a babu fatar manzon Allah a ciki kowanne yana yin abin da ya ga dama ba tare da sun zubar wahayi daga saman bakwai ba wannan ya sanya rayuwar ta zama najasa haka ainihin ainihin alfansa take magana fa inda ma hiya ikbalu wa ibba tana ba da misali dangane da abin da shafi shaja'a da ainihin tashi tashi al-imam qatada ya tabbatar da cewa al-qur'an bi fatihi al-kaf bi ma'ana al-ikrah wal qahr wa bi dhammiha ma'nahu al-mashaqqa bi ma'ana dai kutiba alaykum al-qital allahu ta'ala ya farlanta muku yin yaki wa huwa qur'un lakum alhali zukatanku suna kin yakin suna kyamarsa wa ta an tasarru shay'a yanzu da dama zukatanku suna kyamar abu wa huwa khayrun lakum kuma alhali shi wannan abu da zukatan suke kyama shine mafi alkhairi wa ta an tuhibbu shay'an a wani lokaci ko a mafi yawan lokaci zukatanku suna son abu wa huwa sharru lakum alhali wannan abu kuma shine mafi sharri a gare ku a rayuwarku wallahu ya'lam Allah shi ne masani wa antum la ta'lamun kuma ku ba ku sani ba sai abin da Allah ba da sarki ya sanar da wannan ayar tana gaya mana cewa jigon abin da za ku iya fahimta ga ƙarƙashin ayar ba Allah madaukakin sarki ya fallanta mana yin yaƙi kenan yaƙi wajibi ne ga al'ummar musulmi wajibi ne ga al'ummar musulmi su tunkari abokan gaba in ma dai ta fuskar ilimi ko ta fuskar fito na fito ta kowace ne fuska abokan gaba ba a ɗaga masu ƙafa ba a kyale su tare da cewa zukatanku ba sa son yakin saboda wahalar da ke askinsa, na kishin ruwa wahalar da ke askinsa, na jin raunuka da nuka wahalar da ke askinsa na yunwa wahalar da ke askinsa cikinsa na rashin tabbas din za a yi nasara ko ba za a yi ba wata da zukata suna faɗi tashi kwarai da gaske a cikin yaƙi amma sai Allah ta'ala ce yanzu da yawa kuna kyamar abu shine wani alkhairi da da yawa suna san a ruko shi ne mafi shari Allah ta'ala shi ne ya san ya tsara gani da abin da shafi alkhairi ko shari sharri a kowace san me Allah mana kudin sarki ya tsara ba ta wannan dokar sai Allah ta'ala ya tsara mana da alsharri haram يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم على هذا الجزء يسألونك عن الشهر الحرام كتاب فيه suna tambayar ka ya kai muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahabban ka suna tambayar ka al'umma na tambayar ka waɗanda ke tare da kai suna tambayar ka ani shahril haram dangane da wata mai alfarma kitalin fihi shin ya za mu yi yaki a cikin sa ko ba za mu yi yaki a cikin sa ba ya halatta mu yi fito na fito a cikin watan da abokan gaba ko ko ba ma yi fito na fito da abokan gaba ba wannan ya faru ne saboda girma da kima da suke gani na wannan wata mai alfarma a suke ganin cewa bai kamata ma a yanki a cikin sa a hangen da tunaninsu wanda a jahiliyyar larabawa ya kasance ba sa yin yaki a wannan wata mai alfarma waɗannan ainihin ashkuru da shuru watanni masu alfalma ba sa fito na fito ba sa komi a ciki ba wata rigima ba ne to shine tun da yanzu an zo a addinin musulunci kuma an ce a mai da martani ga wanda duk ya takali hancin addinin musulunci har Allah ta'ala yake labarta cewa ya fallanta ma fita ayyakin saboda haka shi sa suke tambaya shin yanzu yaya al'amarin yake game da yin yaki a cikin wata mai alfarma cikin watanni masu alfarma masu kima da daraja wani Allah ta'ala ce ka ce da su Idanun fihi kabir lallai yin yaki a cikin wannan wata abu ne mai girma kwarar gaske amma wasaddun an sabilillahi toshe hanyar ita zuwa ga kiran Allah toshe hanyar addinin Allah hana mutane su fahimci gaskiya wa kufrun dini da kuma kafircewa gaskiyar da kafircewa hanyar Allah wal masjidil haram da kuma toshe kafar ita zuwa ga masallacin Ka'aba mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da ma'abotansa daga cikinsa bi ma'ana fitar da annabi da sahabbansa da sauran mu'minai daga ciki akbar ra'in Allah shi ya fi girman zunubi a wurin Allah ya fi girman laifi ga hana mutane su sauci addini ka hana mutane su sauci gaskiya ka hana mutane ita zuwa ga daidai ka tsare kafar fahimtar addini ka toshe musu ita wannan akbar fitnatan 'inda Allah babban laifi ne a wurin Allah madaukakin sarki ba wa ya samu kansa cikin masu hana a fahimci addini masu toshe kafar isa zuwa da sakon Allah subhanahu da ta'ala amma Allah ta'ala ce wal fitnatu akbaru min al-qatl wannan shirka al fitnatu shirka da kuke yi akbaru min al-qatl ta fi girman zunubi a wurin Allah ta'ala fiye da aka shiga fiye da kisa wala yi yuqatilukum hatta yurdukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba inji Allah ta'ala suna ya ku har sai sun raba ku da addinin naku in istafaru in har sun samu dama yin haka in sun samu iko sun samu dama sun samu ainihin wata kan yalwa to za su raba ku da addinin sa ku ridda ku bar addinin Allah ba da sarki Allah ta'ala ce wa yadda dubi ku addini wanda zai yi ridda da lafiya ya bar addinin sa na musulunci ya koma addinin kafirai makiya Allah masu toshe kafar addinin Allah fa ya mutu wa huwa kafir saboda haka zai mutu yana kafiri wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wanda bi ya bar addinin musulunci ya biye mu kafirai ya koma addinin su waɗancan inda Allah ta'ala su ne wanda ayyukan suka lalace a cikin gidan duniya ayyukan alkhairin da suka yi Allah ya rubuta masu lada tunda sun yi da sun bar addinin da sallar su da arzikin su da kyautar su da sadakar su da suka yi kafin addinin musulunci abuwan da suna cikin addinin musulunci da yanzu wannan riddar ta zabbaba ba ta lalace wannan ladar ba za su same ta ba ba za su ganta ba wal'asira abubuwan kiyama kuma suna cikin hasararru har yanzu saboda wannan abin da suka yi na tabarbarar da addinin suka koma matsayin murtaddi wa ulaika ashabun na, kuma Allah ta'ala ce waɗanda suke da yin wannan salo na barin addinin musulunci da yin riddar su koma addinin kafirci su yan wuta ne kun fiha khalidun kuma za su shiga wutar babu ranar fitowa za su zauna din-din-din har abadan abada Allah ta'ala ya tare wannan ayar tana gaya mana cewa suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam game da yin yaki a wata mai alfarma Allah ta'ala ya ce ka gaya musu cewa lalle yin yaki a wata mai alfarma abu ne ba karamin ba karamin abu bane ba saboda wahalhalu da ke a cikin amma ku sani toshe kafar ida zuwa ga addinin Allah toshe kafar fahimtar addinin Allah shi ya fi girma zunubi a wurin Allah rubutun sarki fiye da abinda waɗancan suke ganin girman sa da fitar da muminai annabi da sabansa daga ka'aba wannan abu ne babba a wurin Allah madaukakin sarki shirkar da suka kasance suna yi ta fi girman laifi fiye da kisa Allah ta'ala ce ba za su gushe ba suna ya karku har sai sun raba ku da addinin ku sun koma da ku addinin su in har suka samu dama suka samu ikon yin haka wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake ma al'ummar musulmi ishara da shi na cewa kafirai da munafukai ba yin mu bane ba masu kaunar mu bane ba masu bin tafarkin mu bane don haka baya dacewa kai ka miƙe kafafuwan da ka biyan su zama su ne role model ɗinka abin kwaikwayonka waɗanda kake ganin mafitar rayuwarka na hannunsu babu shakka wannan ƙasa a gwiwa ne kuma ta farfarewar mutane shi sa Allah ta ta inda da na إن الذين سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله بدر كتير إن الذين آمنوا للي ودن ذكي إيماني والذين هاجروا da waɗanda suka yi hijira suka bi annabi da sallama da masu imani zuwa ga garin hijira wa jahadu fi sabilillahi kuma suka yi hadi, wurin tabbatar addinin Allah a matsayin buwayayyen addini ulaika yarjuna rahmatullah Allah ta'ala ce wadancan suna fata suna kwadayi suna begen rahmar Allah madaukakin sarki wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala mai jin ƙainin subhanahu wa ta'ala kuma yin gafara ne a gare su yayin kuwa akwai abubuwan lura a waɗannan ayoyi da muka garanta abu na farko Allah sifatul ula kenan kalimatu asa wannan kalmar asa din asa an takarahu shay'a akwai abu lura a cikin ta ita kalmar asa tuhimu shakku fi aqliha a lugar larabci idan ka ji ba ya yace asa to yana nufin wannan abin yana yiwuwa ko ba zai yiwa ba akwai kokonto a ciki yana contemplating it may be it may not be ya iya yiwuwa ba zai iya yiwuwa shi ne kalmar asa take ɗaukar ma'ana a dashin larabci misalin ta misalin kalmar la'alla la'alla idan ka duba larabci ya ce ma la'alla is under probability abu ne wanda babu tabbaci a cikinsa don haka idan aka ce asa da la'alla abu ne suke nemi ya yi mutum ya ce da kai za ka zo gidana suka ce asa ana afi ka insha Allah asa bi la'alla ina fatan zai yi zuwa kenan zan yi zuwa zai yi ba zuwa za ka zo gida sai ka ce la'alla a ji la'alla a ji ka ziyara ta yi wa in zo maka ziyara wannan la'allan da ka saka tana iya yi wa tana iya ba za ta yi ba kenan a zance na dan adam ga magarin mutane idan mutum ya fata kalmar asa ko ya fata kalmar la'alla tana nufin abin da ake tsammanin yiwuwa ko rashin yiwuwa ina fata mu amma a wurin Allah kujin sarki wa hiya min Allah yaqin a wurin Allah ta'ala in kaji Allah ce asa ko kaji an ce la'alla Allah to babu shakka wannan abin da kake tabbas ne shi asa da la'alla a wurin Allah ya yi ne tabbas ne babu to abin zai faru Allah ta'ala ya buga misalai da irin wannan a cikin Qur'ani da girma a da yake cewa asa Allah an ya'tiyani bihim jami'a asa Allahu an ya'tiyani bihim jami'a a yaran annabi Yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da yake tattaunawa da yan uwansa ake tattaunawa sai ce asa Allahu asa Allahu bi ma'ana atayakkan anna Allah ya'tini bihim jami'a ina da ni da tabbacin Allah zai zo mun da dukkanin yan uwana gaba ɗaya abin ya faru ko bai faru ba ya faru amma kun ga Allah ya faɗi da kalmar mai kalmar asa asa Allahu an ya'tiyani bihim jami'a wa qad hasala ma qad qala fihi asa abinda aka ce a sadin ya tabbata ya faru aka ne ko ba ka ba ku zama daga kalmar a sadin Allah ya faɗi ta wani wuri kuma da ce fa asa Allah an ya'tiya bil fathi asa Allah an a bil fathi tabbas Allah madaukakin sarki zai zo da buɗi cewa nasara ta zama a hannun musulmai an samu in ko ba samu ba a da an same shi to kun ga kalmar a ta idan ka ga kalmar a ta ta zo to tana nufin cewa wajibi ne wannan abin haka yake babu kokon to zai tabbata amma a yare na gama garin mutane a language na larabci magana ta ni da kai ta ku da su da mu da ku idan mutum ya amfani da kalmar na Allah, ko ya amfani da kalmar asa to zama dauke da ma'anar probability ne Wanda probability abin zai iya yiwuwa abin ba zai iya yiwuwa ba amma idan Allah ya ce asa a cikin alƙur'ani duk inda kaga asa tabbas ne duk inda kaga la'alla tabbas ne a cikin Allah subhanahu wa wannan yana da kyau mu fahimci wannan da Allah ta'ala ce ainihin asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu wa antum la ta'lamun kina asa an takrahu shay'an tabbas za ku ci wani abu ko shi alkhairi ake ba mai yiwuwa yanzu da yawa a'a idan ƙur'ani ya zo da kalmar asa tabbaci take nufi asa an takrahu babu ku su tabbas kuna kin abu kuma shine mafi alkhairi wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum tabbas kuna kin abu kuma kuna san abu kuma zama shine mafi shari'a ba tare da kun ba yanzu da dama mutum zai je neman aure ya makale ma yarinya idan yake so ko sharri ke aurensa yanzu da dama za a baka shawara da ka nemi wance ita ce ainihin monitan adusu a islamiya ga hadda qur'ani ga larabci ba kin gwargwaro za ta shiga ta a babin tauhidi za ta yi maka fatawa a cikin musulunci daga ta yana kai a kan ne ina ni ina usani a kullum lullube da fuska da niqabi kullum da safa kamar budurwa ni ban ma taba ganin yan yatsu ta ban zama ina nake da tabbas a sa'ad da hu shay'a wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum babu shakka waccan wasabiyar da zaka aure ta fi alkhairi da waccan wata ba wasabiyar ba da zaka babu kokonto akan wannan amma kai da baka san hakan ba sai ka rika kwanta laifin sai ka rika kokonto amma a wurin Allah madaukakin sarki babu shakku akan wannan shi ne al-haqiqatul ula babban abin farko na farko abin dubi da shi ko la'akari da shi na farko al-latifatu thaniya kuma ainihin zancen al-hasan da yake cewa la takrahu shada'id wal mulammat fa rubba an takrahu fihi najahatik yace kar ku ki kar ku ki ainihin abin da yake tsanani ko kuma mai wahala ka samu gaggabin wahala ka samu kanka cikin tsanani kar ka kyamaci wannan tsananin kar ka wannan tsananin mai yiwuwa ne a cikin wannan tsananin akwai cin nasarar tsananin in yi tsanani nasara ce za ta zo a sheke nan tsananin bai kamata kun kyamace shi ba saboda zai zo da mai zai zo da rasai zai zo da nasara wa rubba amrin tuhibbuhu fihi abal a wani lokaci kuma akwai abin da kuke so a cikin shi kuma akwai shiga uku akwai faɗi tashin ku na faɗawa cikin tashi tashi na rakakanin gari shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci yake cewa idan ka ga asa ta zuwa cikin alƙur'ani ba ta yakan bi na haya fiye ka tabbatar da cewa tabbas Allah idan ya ce a za magana ta ƙare idan Allah ya ce la'alla ƙarshen zance kenan magana ta ƙare wannan yana da kyau mu kalli wannan a bangare ne bangare na uku shine na sai fata salisa da ta'ala fadar Allah ta'ala ce wa huwa kullu Ai ay makruhul lahu bi sirri a ɗabi'ar dan adam bai sanya a ɗabi'ar dan adam bai sanya shi sa mu ga Allah yake la tatamannu lika al-haram kar ku taba daga hannu kuna fatan Allah ta waye annabi ce kar ku la tatamannu lika al-haram kar ku fatar Allah kawo rikici kawo tashin tashina aini na shirya na yi ƙarfi na tanadi ƙarfi na tanadi rigewa ina la ta zaman da liga al'adu alaihi wa sallam. ku roƙi Allah zaman lafiya ku roƙi Allah ya kawo kwanciyar hankali amma kuma idan yakin ya zo ba da dawa idan yakin ya taho ba gudu ba da dawa amma kar ku daga hannu kuna roƙon Allah ya kawo rikici a'a Allah kore rikici kar ka tabbatar da shi amma kuma daga zaran jarabawa rikicin da zo da kuma biyu, ku tabbata ku tsaya tsayin daga a yi dauki ba da shi ina fata mun jona da kuma wannan yana nuna cewa a ɗabi'ar ɗan adam baya son yaƙi ya annahu shaqqun wa thaqilun 'ala an-nafs saboda abu ne mai wahala da nauyi a kan zuciya don wasu na rasa rayuwa wasu na rasa hannu wasu na rasa kafafuwa wasu rasa kunne wasu a fasa masu kai da sauran ire-iren su wasu ma rayuwar gaba ɗaya take tafiya shi sa mutane ba sa son yaƙi ba sa tsoron yaƙi to wannan ainihin ƙin yaƙin da mutane suke yi ainihin ƙiyayya ce ta ɗabi'a ina fata fahimta ƙiyayya ce ta ɗabi'a la tunafi arriba bi hukumin lahi da alawa qadari ba wai tana kore yarda da abin da Allah ya kaddara ba ne amma dai a ɗabi'ar ɗan adam ba ya san yaƙi saboda idan yaƙin ya zama ba a san menene zai faru to kuma wannan ƙin yaƙi i ne na ɗabi'a ba wai musulmi bai ji da yaƙi ba ne babu musulmin da ya ƙi ta kan ya mutu a filin yaƙi saboda addinin Allah babu musulmin da ya ƙi a kashe shi saboda ɗaukaka addinin Allah saboda ɗaukaka kalmar Allah babu duk musulmi yana fatar ya zama ƙarshen shi ya fi farkon shi kyau to wane kyawun ƙarshe ne ya wuce ka je ɗaukaka addini ka mutu a wuri saƙon da Allah ya aiko da shi ka je wurin tabbatar da saƙon sai rayuwar ka ta wani alkhairi ya wuce wannan babu ba da ya wuce wannan haka ne ko ba haka ba to amma a ɗabi'ar ɗan adam ko ba ya son tashi tashina ashe wannan rashin son tashin tashina da ke a zuciyar bawa ba wai yana kore ainihin yadda da ne da abin da Allah ya kaddara ba ba abin da yake goyo ba kalmari kalmaridi bi sabbi dawai kamar mara lafiya ne da yake shan magani almur mai daci za ka ga ana bashi magani yana kau da kai ana bashi maganin bezo idan ya sha da ya mutu saboda maganin ba da to wannan yana gwada me wannan mara lafiya ya yanke tsammanin Allah ta'ala zai iya bashi lafiya ne shi sake kyamar magani a'a yana iya tsammanin ma in ya sha magani ya samu sauki haka ne ko ba haka ba amma wannan kuma ba zai hana shi yin fuska ba lokacin da yake shan magani mai daci ko abin da ya kama da wani saboda ya riga ya saba da shan daɗi harshen shi ya saba da jin daɗi daga lokacin da aka sa mai abin da ba mai daɗi ba dole fuska ta canza dole idanu su canza wannan shi ne an latifa a ainihin latifa ta uku an latifa tun rabi'a abin lura na hudu a cikin wannan ayoyi da muka karanta istizabul mushrikin al-qatl fi shahr ramadan mushrikai suna ganin girman yaki a cikin wata mai alfarma ma'annahu fa'alu ma huwa afdal wa ashna tare da cewa sun yi abin da ya fi shi muni sun yi abin da ya fi shi alawadarai abin alawadaran da suka yi ya fi rashin yin yakin a cikin wata mai alfarma da suke yi menene abin alawadarai da suka yi mafi muni shine a kudu an dinin hana mutane su yi addinin Allah mutane suna son su fahimci shari'a suna son su fahimci daidai suna son su fahimci abin da yake alkhairi a toshe musu kafarwa wannan ya fi wancan abin da suke gudu na yaƙi a watan muni a wurin Allah mana sarki wa fitnatul lil mu'minin da kuma fitin fitinar mu'minai ta hanyar jefa cikin halin kakani kai a cikin wannan akwai wani daga cikin malamin kima ke cewa ta'uduna qatlan fil harami في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد الراشد يدي سنة جنم تعدون قتلا في الحرام عظيمة سنة كرغ ياكي أوتا بألفرما أوتين ببليكي kirgar da suke yi suna lissafin manyan laifuka suna kirga yaki a wata mai alfarwa amma wa abu milgu lauyar rashidu abin da ya fi shi muni shine a hana mai neman shari'a ya ga hanyar shari'a Mutum da ke neman daidai yake neman qala Allahu qala Rasul qala sahabatu qala ulama malamai sun ce sahabbai sun ce tabi'ai sun ce sahabbai sun ce annabi ya ce yana neman ya ga inda daidai take gama a toshe mai wannan kafar daidai din ya fi zama fitina a wurin Allah mu da shine mafi girman bala'i al-latifatul khabisa abu na biyar wanda ya kamata mu lura da shi kaulin zamar shari al-imam zamar shari Allah ya kara maka da ta in istafa'u kalmar in istafa'u shine mana in har sun samu iko na su hana ku fahimtar addini to za in sun samu dama in zafarta bi fala tabaqa alayya wa huwa watiqun bi annahu la yaghfiru bihi haka za ka ji suna cewa kaza kaza suna fata maganganu cewa in har sun samu dama a ka ko a kanku to babu shakka ba za su daga muku kafa daidai da shiru ba timayin ku sha abin da kasa ba wannan na zuwa mara irin yadda makiya Allah da makiya gaskiya da makiya addini suke kokarin toshe kafar fahimtar addinin Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda zaka fahimci sunna ko kike toshe ka daga sunna a kawo maka wasu maganganu na bara da bana a kawo maka wasu labarin kunne ya girma kanta jigon abin da ba a so shine ka fahimci shari'ar Allah ka fahimci sunna ka fahimci daidai saboda haka sai a lullube gada wasu zantukan da babu Allah babu manzon Allah ce Allah madaukakin sarki sai Allah sai fatu sadisa latifa ta shida shine at-ta'bir bi qawli Allah ta'ala ulaika yarjuna rahmatullah lura da fadar Allah ba da bakin sarki ne ce waɗancan su ne suke fatar rahmar Allah a cikin wannan akwai abin lura sosai cewa shi dan mutum kada ya kada ya dogara ga aikinsa kada ɗayan mu wai kana ayyukan alkhairi kawai ka sakankance kai ka ji lahira ko zaman da nan kar ka yadda da wannan kar zuciyarka ta rika gaya maka haka ina fata mu mutum a abin da ake so kawai har kullum ka dogara da falalar Allah madaukakin sarki da jin kansa kai ta roƙon falalarsa da jin kansa amma kar ka rika ganin wai ni aikin da nayi ai ya tantance ma a ranar da sai dai kuma a ba amma da ba ina fata an yanzu idan ka ɗauki ido da ya baka kana gani da shi kana iya biyan kuɗin gani ne nefar da ba kullum take baka aski ba yaya kuke karewa da ita haka ne ko ba haka ba ba kullum kake samun hasken ba amma ya kuke karewa amma Allah ya bar ma idan ka tuko sama sai dai in bacci ya zo ba ka biyan ko tsiri to a ke nan duk ayyukan da kake na ibada da bin Allah da ayyukan alkhairi bai kai kudin gani da Allah ya barka kana shi da za a bude kunnanka a haska sinadarin ji da Allah ya bar ka da shi ni'ima ta jin magana ya saurara a faɗa ka ji wannan ni'imar kadai da Allah ya ba wani aikin da za ka yi a duniyar da za ka biya wannan ni'imar ba ka da shi duk abin da za ka yi ba za ka biya ni'imar ji da Allah ya maka ba a daidai lokaci guda kuma akwai wasu kurame a gefen da a unguwar ku a yankin yankinku watakila a family ɗinku watakila cikin yayyanka ko karninka ko ƴaƴanka Allah ya yi wasu ba su ji kunnan nan nasu yana da duk abin da kunnan ka yi shi akwai ramun kunna akwai fatar kunna da za a haska akwai dodon kunne da turawa ke cewa likitanci na cewa dodon kunne za ka yanke shi a ciki amma sinadarin jin mai abin ya ɗauka abinci ba ya zai kuma tare da cewa duk abin da ke kunnan ka akwai a nan shi ashe ganin damar shi ne ya bar maka ji haka ne kowa haka ba ka taɓa samun rigima tsakaninka da ji a ce ne tsoffin ji ka ta ɗauki amma yau so da dama za ka zuba kuɗi a waya kana cikin waya saura yan kuɗi kana su fara maka wole haka ne ko ba ta ba ne fa amma kuma ana ma ana ma ku. sun fa kusa karewa kai maza fa ka loda in ba ka za mu yanke ka amma Allah bai yanke ma jibiya ba ta tana nawa za ka ibe shi ba wa ta'ala inda ana biyan mu magana da kake da fatan bakinka bakinka na da lebe yana da harshe da haƙura a cikinsa wannan lebe da harshe da haƙura ba su ne ke magana ba don ga wani sun yana da lebe da harshe da haƙura ko mai magana a shi sinadarin maganar mallakar Allah ne shi ne yake saka shi a bakin wanda ya so zai gaji kana magana ana gane ba idan yi gada ma sai ya ɗauke maganar a yau ko gobe wallahi al'adun ka koma sai dai karkar nuni da to yanzu wannan sinadarin maganar da Allah ya bar maka kana tsammanin kana iya biyan Allah madaukakin sarki da ibadar da kai masa hajjin ka nawa umrar ka nawa tarawihin ka nawa tahajjudin ka nawa azumin ka nawa amma waɗannan ni'imomin da Allah ya maka da yake wa idda uddu ni'matallahi la tuhsuha da za a baka biyu da zakarta ka lissafe ni'imomin da Allah ya yi maka a gangar jikinka da rayuwar da baka iya gidi dinki a shekenan karka za a kana sallah kana ganin kawai kai da wanda ne kana sallah kana azumi ka rika ganin kawai ai dai in ba abu da bani ga an san ma kawai aljanna mun ne ta mun in jiwa in jiwa wa ya ga mun ni'imomin da Allah ya maka rayuwa kana iya idan da ra dauki sallar ka da Allah ka da duk ayyuka alkhairin ka wallahi ba ka iya biyan kuɗin ni'imar kwanciyar hankali da Allah ya baka na kana ji kwanciyar hankalin shekara biyar da Allah ya baka wannan kudin ibadar ka da za a yi convertin ɗinsu a cikin za su biya ba ka iya biya to shi za na malam yake cewa kada ɗaya daga cikin mutane shine a sa an yi a ulaika yarjuna rahmatullah su fata suke yi suna fatar rahmar Allah bayan Allah na kwarin gege suke Allah don girman zafi ba aikin suke kallo ba ba abinda suke suke kallo ba a'a rahamar roƙo suke da rahamar shi da jin kai ya yi musu subhanahu wa ta'ala saboda ka kada mutum ya rika tsammanin wani aiki shine zai kai shi zuwa ga rahmar Allah bal ya ta'ammala ala fadlillahi kama da'a fil hadithi sharif kama da yazo a hadithin ingantacce manzo Allah ke cewa a hadithin manzo Allah ce lan yadkhula lan yadkhula ahadukum lan yadkhula ahadukum amaluhu aljanna lan abadan har abada dayan ku aiki ce wanda shiga shi aljanna lan yadkhula ahadukum amaluhu aljanna dayan ku aikin da yake a gidan duniyar nan ba zai shiga da shi aljanna ba kar ka ɗauka sallar ka za ta kai ka aljanna kar ka ɗauka azumin ka zai kai ka aljanna kar ka ɗauka sadakar ka za ta kai ka aljanna kar ka ɗauka kar ka ɗauka kar ka ɗauka duk ayyukan alkhairin da kake kar ka tsammanin su ne za su kai ka a aljanna in ji manzon Allah lan yadkhula ahadakum amalu aljanna dayan ku aiki shi ba zai kai shi aljanna ba qalu sun ce wala anta ya rasulullah sabai suka ce har kai ya manzon Allah kai ma ji ayyukan da manzon Allah ke yi ba ji gwagwarmayar da aka yi ji ɗauki ba da da aka yi ji kama kun shirin kumbura wurin ibada ji ana idanun shi bacci ji hijira ji ji ji abubuwa da yawa da annabi ya ke gwada yarda shi da Allah amma suka tafi shi har kai din ma aiki gaba da kai da aljanna ba qala annabi yace wala ana har ni din ma illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa sai dai in Allah ya lullube ni da rahmansa ya lullube ni da sallara idan har manzo Allah bai shiga da ya kai da kuwa ta yaya za ka rika cewa wai ga wani zikiri in kai ma sai ka shiga aljanna dole in dai an baka shi magana shiga aljanna sai dai kuka zuwa dole saboda ma karfin bala'i da zikirin ke da shi sai ka rika hadawa da sata ki kana zan sai kana haɗawa da aikin laifi in ba haka ba nauyin zikirin ya yi nauyi abin ya yi yawa sai ka rika haɗawa da zaro to manzan Allah ne fi ka iya zikiri shi ya zo da azkar din har Allah ya shaide shi a kan hanta ina fata kunta amma a tare da haka annabi da karan ya yake cewa shi din ma ba zai shiga a ba sai idan Allah ne ya bi shi da da cikin saboda ya kai ɗauka kar ayyukan da kake yin da zuga kada faɗi tashin ka ya rika nuna ma kai dan aljanna ne kar ka bushe a ka kana fatan Allah ya sa kana cikin aljanna ka rika roƙo ne da fata da bege da mararin kasancewa ba wai kawai ka yanke tsammanin magana ta kare ba kai da aljanna sai dai ba mu ba wannan kuskure ne ba zan ba imamu kata da Allah da Allah ya kara masa bayani ha'ula ikhiyaru hadhihi waɗancan su ne zaɓaɓɓun wannan al'umma sun maja'ala Allah wa ahla rajain kama kama kama ta sunan sannan sai Allah ya sanya su cikin mutane masu fadayi ulaika yarjuna rahmatullah waɗancan su ne masu fadayin rahmar Allah su ne fa khiyaru hadhihi al-umma a wannan al'ummar wa ya kai su sahabbai matsayi ne wa ya kai su kima fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kiram fala ku kwaikwaye su ko da ba ku yi irin na ba zai iya yin irin abin da abu huraira yi wa zai iya sakrifa irin na abdurrahman ibn awu wa zai iya sakrifa irin na usman ibn affan wa ke iya tarar aradu babu ka irin na umar bin khattabi wa ne ke iya hakuri da juriya da kawai irin na abubakar siddiq babu ba wa ke iya sadaukar da dukiyarsa irin yadda khadija ta sadaukar da dukiyarta ga manzon Allah wa ke iya ba wa manzan Allah soyayya ta ƙarshe in yadda abubakar ke ƙaunar shi soyayya ta ƙarshe to amma duka waɗannan littafin Allah ta Allah ta Allah ke wula ya kai yanzu na waɗancan mutanen fatan Rahama Allah ne ta fi wata fata kuke Allah ya zama rahama rahamar bege kuke Allah ya kaddara kuna cikin waɗanda rahama za ta lullube ya yawa karkar da tsammanin wai kai kawai da aljanna ne gaba gadi sai dai ka rika fatar Allah sallallahu na wasallam ka rika fatar ayyukan da muke ma Allah ya sa suna shiga wurin Allah yana su amma wallahi lawai da za a ɗauki duk ayyukan da ka yi a gidan duniya a lissafa da ni'imomin da Allah ya yi maka a rayuwa ba ka iya biyan Allah da ni'imar ɗaya da wannan aikin da aka da kai ba shi ke da bai kamata bawa ya rika ainihin wuce gona da iri ba wurin ganin cewa kawai shi dan aljanna ne kamar yadda suke cewa a ba wai maganin shiga ba sun tabbas har ma wasu za su nemo su sai su ɗibo su wasu da yanzu shi maganin shi kawai magana ta kare sai dai ɗibo wannan babu shakka akwai wuce gona da yi Allah ta'ala ya tsare daga cikin hukuncin hukuncin da za ku yi fahimta a ƙarƙashin wannan ayoyi da muka karanta na farko hukuncin yaƙi a cikin watan a cikin cikin watanni masu rantsuwa wannan aya mai girma ta yi nuni akan wata gan a girman yin yaƙi a wata mai alfarma shi yasa malaman tafsiri suka sha ban suka sha banban suka yi sabani kenan a cikin abin da ya shafi shin wannan ayar tana nan ko ko an shafe ta a yi aya mansuha ko ko aya tana nan muharrama hakima za a iya amfani da ita har yanzu ko ko an shafe ta ne imamu aqa ya tafi akan cewa wannan aya lamdu sarfa ba shafi ba imamu afa wa kana yahliku ala zalika har zuwa yake da Allah ya zuwa cewa wannan aya tana nan tana aiki ba shafi ba kamar yadda ibnu jarir ya faɗa cewa halafa li aqa billahi annahu la yahillu lin-nas al-ghadwa fil al-imam al-imam a'idun aqa ɗaya daga cikin almajiransa ibnu jarir al qadari yake cewa imamu akahu ya gaya mani ya gaya mani har kuwa ya mani cewa lallai la yahillu lin-nasi al-ghass fi al-hurum baya halatta mutane su yaki a wata mai wala fi al hurum haka sauran wata masu sallama illa ala sabilin difa sai dai fa in an kawo buhari ne bukari ba za ku wani a kashe ba amma ku shirya ku liga yi ku da biyaki a waɗannan watannin masu albarma ya ce har yanzu a wurin fassara ta imamu a fa'ada fahimtar za ainihin ba zai yiwu ba wannan haramcin yana nan tabbas lakin zahabar jamhur jamhurin malamai sun tafi akan cewa hadhihi al-aya mansuha suka ce wannan ayar an shafe ta ba a hukunci ne ta kun ga muna da nasu kala nawa muna da nasu kala uku nasu tilawa bil hukum نفس الحكم دون التلاوة نفس الحكم والتلاوة معا muna ne a wani malamin ulumul qur'an imma ya zama nafsu tilawa duna da a share karatun aya amma hukuncin da yana amma in ka bi qur'ani ayar babu ita an shafe karatun ta kamar fadar Allah ta'ala a baya kafin ya shafe ashehu wa shekhatu idza zanaya farjuhuma mai aure na miji da mai aure ya mace idan kuka yi zina kuka kama su da hujjoji da lalle ku je su wannan aya tana cikin qur'ani yanzu ba mu idan za ka gama yawo a halkar qur'ani ba ka samu wannan aya a birni da ƙauyen Al-Qur'ani. me rike nufi da birni da kauye manyan ayoyi surori da ƙananan surori loko da lungun qur'ani in za zaka zagaya ba ka ga ayar ashe ko shi ba an shafi karatu amma hukuncin dafa yana nan a cikin duniyar musulunci wannan shine nasul hukumu duni a nasul tilawa duni hukum an shafa karatun amma kuma hukuncin na nan akwai kuma nasul tilawa nasul hukumu duni tilawa nasul hukum duni tilawa shine a shafe hukunci amma kuma ayan na nan cikin alqur'ani kamar wannan ayar da muke magana a kai ga tana a cikin alkur'ani tabbatacciya a cikin suratul bakara amma kuma a babi na ainihin hukunci kuma an shafe hukunci ta ba a aiki ina fata hukunci wannan haka wasu malaman suka ce akwai kuma nasul hukum wa Tilawar ma akwai hukuncin da da tilawar da hukuncin duka an goge su an shafe su babu su a mangar addini musulunci ita wannan aya da jamhurin malaman tafsiri suka ce an shafe ta malaman musulunci sun tafi akan an shafe ta malaman ulumul qur'an sun tafi akan an shafe ta suka ce ayat ta shafe ta ce fadar Allah ba da kujin sarki faqatul mushrikina haythu wajadtum ku yaƙi mushrikai ku kashe su duk inda kuka tsara su a kowane wata a kowane wuri a kowane lokaci to kun ga wannan ta shafe wancan da ta hana yaƙi a shirin lokaci da fadar Allah madaukakin sarki wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa Allah ta'ala ce ku yaƙi mushrikai gaba gadi daukakin su dunkulan su curan su ku dunku yaƙe su kamar yadda suke yaƙar ku ɗai ɗai ɗai ɗai gari gari anguwa anguwa yanki yanki kuma an kun samu dama guda an tabbayi تعني جنة تعني بالمطيب يجي سوى هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام شين يا حلقنا يا إيدي دي مهزمين في أجم شركي أوتا بألفرما قال نعم تعني مطيب آخر المتقدمين يزيه ورأيكوا كذاوكي ذاوكي أجل وقوة نبي أكبر هجوجي da dalilai da suke gwada hakan wanda lokaci ba zai ba mu dama mu kawo su amma imam malik da abu hanifa sun tafi akan cewa annal amala ya hafizu nafsan bidda cewa idan har mutum wata hukunci da biyu kenan wannan hukunci da biyu shi har ridda ta hafizu al'amal wa ta zahabu bi hasanatil insan cewa idan mutum ya ridda tunda Allah ta race wa man yartaji minkum an dini fa ya mutu wa huwa eh, wa huwa kafir wanda duk yayi ridde bar addinin musulunci to kawai in ya mutu ya mutu garin ya mutu annabi to shin ita riddar nan tana fata ayyukan alkhairi da bawa yayi kafin yayi ta da yana musulmi ya yi ka alkhairi wannan riddar ta bata mai ayyukan alkhairi za ko bata bata mashi ayyukan alkhairi ba tambayar kenan fadar Allah madaukakin sarki da yake wa man yarda minkum an dinihi ya wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum wannan na nuna ala anna ridda tuhbitu al'amal ayar na gwada da mutum yayi ridda duk hallolin da yayi da duk alkhairin da ya baya lalace ya lalace ya zama biyu ina fata ko ya koma biyu wannan ayyukan da ya duk imamu malik ibn anas imamu darul hijra da abu hanifa an sun tafi a kan cewa an al'amala ya da bi nafsin minta cewa da zarar mutum ya yarda aiki shari'a wannan maza ba shi da Imam malik ibn anas imamu darul hijra wannan kuma yake maza ba imamu abu hanifa an numan وقال الشافعي رحمه الله تعالى إمام الشافعي da تعالى قال مكان داشي كويتي لا يبطل العمل إلا بالموت على الكفر imamu shafi'i muhammad bin idris ash-shafi'i shi kuma yace ridda ba ta lalata aiki sai ya murga idan mutum ya ridda aiki shi na an lalace ba an ajiye in ya mutu shi na aiki ya lalace idan bai mutu ba ya wuri ba da ai wasu suna yi ko sun abu ne zuma ba sai yau ya musulunta yi ji hayya hayya ko zai yarda ya ta hito shi za aka kara mai guri shi da bikin biya ake yi biya ake sai da mutum hayya hayya in ji ba dama zai dawo musulunci haka haka yake da yi to in har karshen rayuwar ya mutu kafin duk aikin da ya lalace ba ne ci moriyar wannan ce mazaba imamu na shafi imamu shafi kuma ya kafa wajen da fadar Allah ta'ala da ke faya mutu wa Allah ce zai in ya mutu yana tafi a shekene idan mutum bai mutu a kafiri ba wannan na gwada cewa ainihin riddar shi ba ta lalata ayyukan ayyukansa ba aikinsa zuwa nan da bai mutu a kafiri ba ina fata ko da amma imam malik da abu hanifa suka ce ina ai da zarar mutum ya ridda magana ta gafi suka kafa dalilin cewa wai la in ashrakta la yahbatanna amalu suka kafa hujja da wannan la in ashrakta wallahi in dai har kai shirka ta hada Allah da wani la ya haɓar wannan amal wallahi ka da za su lalace to kaga kenan da zaran mutum yayi mushi yayi ridda ba ya zama shirki ba kenan to shi kenan an aiki ya lalace ko bai lalace ba idan muka kalli wannan ayar aiki ya lalace da kuma fadar Allah ta'ala wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu man yakfur bil imani wanda duk ya kafirce wa imani ya kuma ya rinde zama arne ba kan habiba amalu Allah ce hakika aiki ya lalace imamu shafi a eh, imamu maliki kullum da wannan ya kafa hujja da shi da imamu abu hanifa ودلت الآيتان على أن الكفر مخبط للعمل wannan ayoyin guda biyu suna nuna cewa da zarar mutum ya yi kafirci to ya bata da biduni taqayyidi bil wafati ala ba tare da a ce sai idan mutum ya mutu yana da ba da zarin yayi rinda magana ta gari a yi ba zubin lalace ya mutu yana kafiri da ya mutu yana kafiri ba ya yi rinda magana ta gari an kallabe shi ina fata akwai فقال مالك وابو حنيفه يلزمه اعاده hajji. kuka ce in mutum ya taba aikin hajji ma sai ya rinda hajji shi ta tashi aiki ta experience ya jiwuhu i'adatul hajji ya sake karuwa bayan ya dawo kaga idan da ya yi aikin hajji yana musulmi kuna ce ne alhaji sai ya yi ridda ba ku kara ce ne alhaji sai dai ku kira shi da sunan saboda ta yi aiki ya ko ba haka ba aikin hajji shi ya zama outdated ba a yayin wannan aikin hajji ya tashi aiki ya expire in ji abu hanifa da imam malik ibn anas li'an da riddatuhu ahbata shuddi hajji saboda riddin shi ta bata aikin sa riddan da yayi ta bata hajji ta ma bata duk sauran ayyukan da yayi ko za ka ya koma biyo, ina fata mu fahimta wanda haka ainihin jamhurin malamin da tafi a sa wanda kuma yana ganin a nan ya kamata mu bani insha Allah ta'ala sai na Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi fadar Allah ma wajen sarki ya tsara daga an alhamdi wal mai da sai da shi da ba da a aya ta 219 abin da fada ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ya kuskure Allah ta da ba ba da ya akwai daga da wannan baya ko da salamu alaikum wala dan Allah yana tambaya wata ce wai tana azumi kuma sai iska ya haukanta to malam azuminta na nan don allah ga nambar waya ga menene da namba sai a taimaka samun bayani to to a ra'ayi ta inda akwai namba yi magana ba ba kawai ta shi ba don duk kawai ta taimaka ya bayani to da za yi bayani yanzu cewa idan mutum mace tana azumi sai aljanu suka buge ta zuwa da shi da wanda gidi suka buge ta suka taso sai suka buge ta azumin ta kare ko bai kare ba bai kare ba ma damar ba su ba in dai bata kuma ba bugewa a sai ne to bai kare su ba sai dai idan cikin wannan buge buge wa aljanu ne sai su ci abinci kuma to ga ga kullu ba ba ta cewa ba ta cewa ko ga ba to ga ga sai su za su ji za su ji da kushi kaga azumin ta kare amma kawai da su biye da tashi dai ba an dai ba kuma dai ba abu ne da ran dai da su bai ba abu ya kare saboda hankalin shi ya tsare da jikin Allah wa ga sarki da shi abin da na ba da wani da Allah ba da wannan ne kuskure Allah ya lafi ba da ya Allah ka ci ba da ba da ba da wannan wata mai albarma ka da da da wannan da ta mutu da Allah ta da albarka da kwalin yi mana da wanda ke ta musamman rashin tsaro da ya tsare mu Allah da yake manzanci da kawar mana da shi وقالوا هذا عمل شكل الله فيها ولك أولا ولي ألا قولا بنا دولا وكان قولا بالغربين إيانا الزهر من الرمائية وفتحنا البركة في العلوم سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك